بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة الموجود لأحكام الموجود هل ينظمنا تكن باب لكي بياني أكن سامع جنجر سونا مجلسي نتمانين دعوك إن شاء الله أتكن لتاف الفصل الخامس أتكن باب فسلينا بير في أن التسمية حق للأب للأم wannan wannan wannan zai raba gajama kuma ana samun wannan damu musamman matan yan boko matan yan boko sun fi samun wannan matsalar sai ta ce ta yi browsing ta gano wani suna shi ta fi so a sa maɗa ko yar to fi anna tasmiya ta haƙƙun lil'ad sa ma yaro suna haƙƙin uba ne lal'ummi ba haƙƙin uwa ba ne uwa ba ta da haƙƙi ko ƙwara ɗaya a cikin sa maɗa suna amma babu laifi a shawarce ta a tattauna da ita amma ba haƙƙinta ba ne hmm? abinda aka ce ba haƙƙinka ba hmm? kuɗi ba naka ba gado ba naka ba an ba ka allura hmm? an ce ka gode ba fa gadonka ba ne ba da gado sai aka ba ka allura shi na sai ka ce ka gode ko ba za ka ce ka gode ba yi shiru gado ba na mutum ban bashi allura sai gode to shi ne wannan na'uwar ba hakkinta ba ne haza min malani za a fiye bai nan shi wannan babu sabani a tsakanin malamai su ne Allah ta wa annal na idza tanaza'a fi tasliyati alwalad malamin ibn qayyim yace lallai iyaye biyu da uwa da uba idan suka yi sabani a game da sama yaro suna fahiyya lil abi to wannan haƙƙin na baba ne haƙƙin baba ne ba haƙƙin ba haƙƙin uwa bane wal ahadithul mutaqaddamatu ko al mutaqaddimatu kulluha tadullu ala hada da hadisan da aka faɗi a baya to dukkanin suna shaida akan wannan cewa sa suna ga ɗa to haƙƙin uba ne ba haƙƙin uwa ba wa hada kama annahu yud'a Ali abihi la li ummihi haka nan wannan ne daidai da ai da sunan baban shi ake kiran shi ba da sunan mamarsa ba ko da kaji an kira mutum da sunan mamar shi ko da damuwa da matsala i kai matsala a kira mutum da sunan mamarsa shi yasa Isma'il ibn Ulayya rahmatullahi alaihi Isma'il ibn Ibrahim ismail ibn ibrahim ɗaya daga cin rijalul akbat na hadisi akwai riwaya ta zo halla ana yi ma bai san a ce masa ibn ulayya amma lakin na gushtu ke rabi hali gaskiya kai ba yadda aka iya ya shahara da ibn ulayya ulayya din mamarsa ce amma sunan babansa ibrahim ismail ibn ibrahim amma da wuya ka kuma an ce ismail ibn ibrahim da saboda gudun irin wannan damuwa shi sa ya hana ya ce a kira shi da sunan baban shi Isma'il ibn Ibrahim fa yuqalu sai a ce fulan ibn fulan sai a ce wani dan wani ko ba a cewa fulan ibn fulan yake ba a ce in ka ji an ce haka ku da matsala wani ga ma sai ce sai a ce sunan shi sunan shi sunan shi mudi sunan mama shi kuma lantana mudi lantana a ajin kaga za ka ji wani iri to me yasa za ka tambaya me yasa lantana yana da wayo sai ce a lantana ana kiran namiji ana kiran mace ai qala Allah ta'ala ud'uhum li aba'ihim Allah yace ku kira mutane da sunan babanninsu huwa aqsatu inda Allah wannan shine adalci a wajen Allah wannan aqsat din ba a babin tabbili bane ba a babin ba bane ai huwa al-qist shine adalci huwa aqsat an kuwa kit aqsat to ba babun tabdili bane baya fa'idanci da tabdili shine adalcin ma fa in lam ta'lamu aba'ahum idan wasu musulmai ko bayanku ba ku san babanninsu ba fa ikhwanukum fi din to an tashi ce ce uwan mu tunda ba a san baban shi ba wa mawalikum kuma majibinta al'amuran ku ne wato bararrun bayan nan da ana magana akan haramta tabanni tabanni da manza Allah su sama yema yema yema yema zaid ibn harisa ta sanadiyar ta Allah madaukakin sarki ya haramta tabanni a jabshi wani ya zo ya aikin hankaka mai da ɗan wani naki to haramun kowa a kira shi da sunan baban shi wannan ba karamin sharafi bane wallahi a ce ga su a kira ka da sunan babanka sharafi ne daraja ce babba wanda yake da matsalar uba to da za ka je ka keɓe ka zauna da shi ka ji irin bakin cikin da yake ciki da tashin hankalin da yake ciki to ba zai misalci ba to da kadin nan bayan mun gode ma Allah ko mu gode ma iyayenmu ƴaƴanmu kuma su gode mana su ce ƙa'ida ba karamin sharafi ba ne da daraja a ce ka san babanka an san babanka manzon sama kuma ce da yi alfahari da wannan ya ce wulittu min nikahi wa ma wulittu min sifahi ya ce ni ta aure aka haife ni ba ta hanyar rashin aure ba kaga abin alfahari ne wannan وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أما باب لي في أتشن أبن ده كي كسكري an tashi za a faɗi sunan baban mutum sai aka kuskure aka danganta shi zuwa ga wani to nan Allah ba zai kama mutum da laifi ba walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai abinda Allah zai kama ku da shi shine abinda da gangan mutum ya san sunan babansa ko an san sunan babansa sai a kauce a je a kira wani da shi wanda ya halasta a kira mutum da shi ba baban shi ba shine kakansa ya halasta a danganta idan akwai aljaddul akbar fi zuriya a cikin zuriya akwai babban kaka to babu laifi mutum ya danganta zuwa kanshi zuwa ga kakansa maza su ne ce a nan na biyu la kadib a na ibn abdul muttalib a hunain ni ne annabi ba da ƙarya ba kuma ni dan abdul muttalib malamai suka ce an na abdul muttalib ashhab min abdullah abdul muttalib ya fi shahara fiye da abdullahi baban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa maza su ne ce a na ibn abdul muttalib ni dan abdul muttalib ba laifi kuna da abin da ake ce ma family name sunan wani babban kakanku ne to sai ya zama ka danganta kanka zuwa gare shi wannan ba laifi bane amma haka nan mutum ga baban shi kawai sai je danganta kanki zuwa ga wani baban shi mai gadi ne a wani waje can ba wani misali nake kanin baban shi kuma kanal ne na soja ko wani babban dan sanda sai ya rika danganta kanki zuwa ga dan sanda wata ranar siyasa ya kwabre ka da sandar tashi wa kana Allah ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai abinda aka yi da kuskure na danganta wani ba ga baban shi ba to Allah ba zai kama ba ya gafarta kuma ya yi rahama kun ga ne wannan wannan ya shafi hadda mata a inda ake rijistar sunan mace ba a nuna cewa mijinta ne to ta faɗi sunan babanta amma idan za a nuna cewa ita matan wane ce to ba laifi ba ne a riwaya muna cewa a zautun nabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba laifi ba ne asma'u zaujun zubair ibn al-awwa kaga ana cewa in an nuna cewa mijinta ne kamar a cike form cikin amma inda kawai za a zo a nuna kawai baban kamar babanta ne kawai wancan wane to ba daidai ba ne mun gane bature shi kuma da ya zo mana da ya yi mulkin mallaka sai ya zama ma sunan baban babanta za ta yi amfani da shi sonem din mijinta sonem na mijinta shi za ta yi amfani da shi kun san ne ai ba sai ku ga misalai ba Allah shirye mu wal waladu kaga da yattabi'u ummuhu fil hurriyyati wa dhiqi yana bin uwarsa ne fil hurriya a iyantaka warriƙi da bauta idan mamarsa ya ce ba baiwa ba to shi ma ɗa idan mamarsa kuma baiwa ce to shi ma bawa ne wannan uh, ikhtiyarin mana ibn qayyim ko kuma ikhtiyarin wani bangare daga cikin mazhabin hanabila ne amma ai ban manta ba akwai ummul walad ummul walad takan yantu saboda ne saboda danta. ummul waladi wanda malamanmu na zuri suke ce ummu walada baiwar mutum ya sadaka da ita sai ta haifa masa ɗa namiji to a wani ƙaunin harraraha ya inta ta to kaga amma a nan ikhtiyarin malam ibn qayyim shine mai ɗa yana bin mahaifiyarsa ne fil hurriyati wa rizq idan mamanta iya ce ba baiwa ba to shi ma ɗa ne in ko mamanta baiwa ce to shi ma bawa ne kuna ji wannan wannan wani zikihu ne ya kawo mana wa yattabi'u abahu fi nasab amma da yana bin babansa ne a abin da ya shafi dangantaka i shi yasa ma ai manzo sama ya bada kaida cewa alwaladu lil firash alwaladu lil firash idan mutum yana da mata wal iyadu billah sai ta yi ratse ta je ta aikata albasha to dan shi in ya kore shi to sai dai su yi la'ani alwaladu bil firash ɗana miji ne wanda a ya kwanta da mama aka samu da. ko da wancan fasikin da ya fasikancin an gano sai dai idan baban ne ya kore shi da kanshi in baban ya kore shi da kanshi to shi ce Allah shi kyautu ko kuma ya tsaye da shaidu wa tasliyati sannan haka nan suna sa suna sa suna تعريف تعريف تعريف النسب والمنسوب تعريف النسب أتن نسبة a gane ta cewa ta baba ce da kuma wanda aka danganta shi zuwa gare shi baba ne da haƙƙin baba ne ويتفق في الدين خير أبويه دينه نو ونفكه نفكه كما لإبن القيم كبام يتي سنن أه ينابن ɗaya daga cikin iyayensa guda biyu mahaifinsa ko mahaifinsa wanda addinin shi yake sun ji ka'ida ko so da da baban zai zama musulmi ita kuma mamar zai ta zama kirista ko ba yahudiya wanda musulunci ya halatta ma musulmi zai yi auren ba yahudiya saboda yana ganin musulman sun kare ko to an halatta mushi an ce halattawa nan na sha mana bayani halattawa nan kamar halatta facin dan wake ne sai ka ce sai dole sai ka ci dan wake duk da abincin duniyar nan ko kuma halatta shan fate hmm? ko cin dodon koɗi duk ka rasa abin da za ka ci sai dodon koli kaga amma halal ko to akwai abin da ya halal ya haramta shi halal ne ka ci to shine halalta wanda musulunci yayi ma cewa mutum ya auri kitabiyya to sai aka samu haka to yanzu baban dan zai bu khairul khairul abwaini dinan khairul abwaini dinan yanzu waye addinin shi yafi kaga baba wal iyazu billah sai baban ya ridda kuma ba inda za a tsayar ma da baban hajji sai zama kirista ko zama bai yahudi to yanzu wa yake da haihun abuwai ne dina mama to mamar ce mun gani sai ce wata ta'arifu ka ta'alimi wal aqiqa sannan can da aka wa tari da kuma a tan mutum a tan mutum da baban shi ake saninsa sai ce ka ta'alim kamar ya karantar da shi wal aqiqa da kuma yi masa aqiqa duk wannan haƙƙin baba ne baba aka tura mawa da karantar da da da karantar da da da sa masa suna duk haƙƙi ne akan baba ya masa kuma wanda akwai darasi ta gade ce mana at-ta'rif at-ta'rif nan ana sanin da idan ka karantar da shi ɗanka yana zama ɗanka idan kai masa karatu kai masa tarbiyya haka nan kuma ne in ka yanka masa ragon layya a ragon akika shi sa malamin kai a baya mana bayani kan akika bayani mai tsawo saboda mahimmancin akika wa zalika ila al-abi la ila al-um wannan baba aka dora ma ba mama ba wa qad qala an-nabi sallallahu hadisin da ke tabbatar da sa suna na baba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wuri da liyal lailata mawludun da daddare an haifa min da fasan mai tuhu bismi abi ibrahim na sa masa sunan babana annabi ibrahim alaihi salam wannan dan majiyatul kiftiya ke na ibrahim da ake ce masa al-mu'azzam manzo sallama an haifi yaron nan da daddare da safe manzon da sama da asuba ya sanar da mutane cewa an yi an masa abin ba laifi ba kaga wannan kenan ka sanar da mutane cewa amma haihuwa ma ce ai maka addu'a ba laifi ba wa tasmiyatu ar-rajul ibnahu ka tasmiyati gulanihi sa mata suna kamar sa mu bawa suna in kana da bawanka to kai za ka sa mishi suna ka siyo bawa ko an yaƙi an same shi shi ce nan kaga na maka canza mishi suna ce ya sunanka an yi yaƙi an samu bawa sai ce sunan shi sunan shi sunan shi cidawa ce a'a wannan suna haka ce na sa maka suna sunanka sunan sunanka abdullahi daga yau kaga tun daga nan zai gane musulunci zai yi mana kana da bawa sai ka bashi yana kafirci kayan sai da fa ne shi kage ya musulunta nan kuma ka canza mushi saboda ka tasmiyatu rajul ibnahu ka tasmiyatu gulami mutum ya sa ya sa ma ya ɗansa suna kamar sama bawa suna ne al-gulam dan bawa bawanka in kana da bawa hakkin kai ne ka sa mishi suna ka sa mai sunan da kake so kuma sunan da ya dace da al'umma ta musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in